One billion of people have no access to safe water. The majority also are in Africa. Mutum biliyan ɗaya ne ba su da tsabtataccen ruwan sha a duniya kuma akasarinsu a Afirka suke. Kazalika mutum biliyan biyu ne ba su da kafar samun wutar lantarki. Yanzu injiniya Adama Nambre daga Ghana da ya gabatar da kasida taron kungiyar injiniyoyin Najeriya da ke shirin ɗaukar bakuncin taron injiniyoyin duniya baɗi. By 2030, 50% of the Africa population will live in a stress Zuwa shekara ta 2030 rabin 'yan Afirka za su shiga mazauni mawuyaci saboda matsalar sauyin yanayi da zai kawo karancin ruwa da hakan zai shafi harkokin noma da kiwo. Nan dai ya ba da shawarin komawa samar da makamashin ta hanyar rana da zai rage ɗumamar yanayi. Shugaban kungiyar injiniyoyin Najeriya Mustapha Balarabe Shehu ya ce ina ma gwamnatin Najeriya za ta ba kungiyar haɗin kai da ya dace da kuwa sun kawar da barazanar. Su mutanen Najeriya ko shugabancin Najeriya su yadda da cewa ma dai eh injiniyoyin Najeriya nan za su iya ayyukan da ya kamata su yi saboda sai kana da imani akan mutum ne ma za ka iya amince masa ka ce ya yi kaza ko ka yi to idan ka bashi aiki ya yi abin ma da zai iya ba zai san yadda zai samo wanda ya iya sai su yi tare to ta haka ne ake bunƙasar da wato kamfanin ake bunƙasar da masana'antu yau an baka aiki gini mai hawa shida gaba kuma in za a iya baka mai hawa goma sha takwas ma sai a baka. Me kake so ka ga ƙungiyar injiniyoyin Najeriya ta zama ne a ƙarƙashin mulkinka? mutane da shugabancin ƙasar nan su ƙara amince mana guraren da muka yi kurakurai a faɗa mana mu gyara idan aka amince mana aka ba mu ayyukan da ya kamata mu yi a ƙasar nan ƙasar za ta gaba ɗaya abin ba wai yana magana injiniyarin ba ne kawai idan ayyukan injiniyarin din aka ba 'yan ƙasa suka yi ba injiniyoyi ne kawai suka ci gaba gaba ɗaya ƙasar ce ta ci gaba shi ne kawai abin da nake kokarin na ɗan ƙara akan abin da na tara a shugabancin wannan ƙungiya. shi ma kwamishinan ayyuka daga arewa maso gabas da ke fuskantar kalubalen tsaro injiniya shehu hadi ahmed ya ce ya zama wajibi a ɗau ƙwararan matakai wajen tantance injiniyoyin dan kawar da bara gurbi da kan yi aikin da bashi da inganci. A nan ne ake kokarin a tattauna ya za a kange irin matsalolin da wa'inda ba kwararru ba ne sai kaga sun samu kansu a matsayinsu na 'yan kwangila su je suna ɗaukan ayyuka na gini to a irin wannan ana samun matsalolin faɗuwan gine-gine rasa rayukan jama'a da sauransu a zama an yi bita akan eh, sake kasidar bayan taro na cewa to daga yanzu ga matakan da za a ɗauka ga wa'inda suka yi ginin da bai je daidai ba kuma ya kawo eh, rasuwan jama'a hakan nan. Ƙungiyar injiniyoyin Najeriya dai za ta zaga da shugabannin injiniyoyi na duniya sassa daban-daban, da hakan zai ba da shaidar irin ayyukan da injiniyoyin Najeriya suka aiwatar da ke nuna ƙwarewarsu ta kai su yi aiki a ko'ina a duniya. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.